Assalamu alaikum jama'a barkamu sake saduwa a wannan shafi na wannan YouTube har ila yau suna na Hawa Ado CEO Licious Touch Makeover. A yau dai na zo muku da wannan kwalliyan mai sauki wanda na yi shi da kayan kwalliya masu arha domin ina son nuna muku cewa ba sai mutum ya kashe kuɗi da yawa sannan zai iya creating um, kwalliya masu kyau masu ma'ana kamar wannan ba idan ba a riga an subscribing ba dan Allah da annabi a danna subscribe a yi liking video ina kuma sannan a yi sharing da yan uwa da abokan arziki saboda shi zai ba mu ƙarfin gwiwa creating looks da za iya kawo muku weekly so wannan dai kwalliyan bai da wahala shi yasa nake cewa bari in dan gwada in gani <laughs> ku yi hakuri kun san gashi <laughs> ku yi haƙuri da Allah so mu je zuwa ku biyo ni mu gani to da farko dai mun yi fuskan mu da um, Cetaphil moisturizer wannan moisturizer din bai da oil so yana da kyau ma priming ma moisturizing fuska tunda baka sa abu mai oil a fuska kafin primer ka na yi make sure cewa na yi blending din shi shiga cikin skin ina ba tare da yana zama kan surface na skin ina ba sannan na yi priming na yi setting to na je na yi drawing brows ina off camera yanzu ina priming ido na da benign clown white um, eye primer eye primer na yana da kyau sosai shi sa kuka ga most of my videos su nike using yanzu sai nake transitioning da wani dark pink eyeshadow daga palette na mhk sai na bi shi i can't remember wani palette na bi da shi amma dai na san blossom ne ban zan iya tuna color din ba i think it was a brown na bi da shi sannan yanzu nake applying pigment neon pigment suna da sauƙin amfani sai dai matsalan su su ba kaman pressed eyeshadows ba sai kayi a hankali in ba haka ba duk za ka sami fallout a kan skin ɗinka to na yi using wannan dark blue ɗin so that zai bani kaman smoky effects with a little burst of color dai haka dai sannan na using soft brush ina because kaman kana setting primer ne za ka yi applying ba wai kaman kana brushing ba if not zai ringa creasing me creasing da hausa ah na manta wallahi har ila yau dai ina kan applying eyeshadow na ne neon pigment kuma ban yi amfani da da yawa ba sai sai ki using brush inki ki blending transitioning ɗinki gaba ɗaya na layin ƙasa ido na off camera saboda ina shan ina surutu ba ma san lokacin da na layanin ba <laughs> amma yanzu ina smudging ne da eyeshadow pink color da dark brown inda na using ma transitioning ina so that zai blending ya bani vibe ɗaya da sama da kasa yanzu ina lining da Zekel gel liner ina using MSQ uh, liner brush ina angle brush ne nake using ma lining saboda I like the density bai da wani kauri so yana bani straight line hakan. bayan nan sai ki fixing lashes inki wannan lashes din suna na available a licious collections licious touch collections ba su da wani nauyi na using classic lash glue saboda shi baya dagawa kuma yana da saukin aiki ba tare da ya bata miki eye look inki ba Yeah. ko ni abin ya burge ni to yanzu abin da zan yi a nan in kun tuna da farkon bidiyon na na gaya muku cewa na yi muku um, sababbin abubuwa a cikin bidiyo na to yanzu wannan ana highlighting ne kafin foundation work saboda mene saboda ina son highlight ina ya fito sosai amma kuma ba na son ya zama too obvious so abin da nike yi shine sai in amfani da concealer tukunna in concealing kasan ido na in color correcting in shi kenan saboda ya bani wannan brightness din kafin san kafin bi shi da foundation in yi blending gaba daya foundation din da na yi using wallahi ba zan iya tana kowane foundation na yi using ba but it was very close to my skin tone so blending in shi bai bani wahala ba sannan foundation yana da wani abu in kika fara sawa kika ga kaman um, zai yi haske ko wani abu blending, blending ne yake bukata ai tabbata cewa an yi blending din shi ya shiga cikin skin sosai ba wai yana tsaye yana zaune kawai kan saman skin ba saboda kawai an ga ya yayi sumulmul a ce ai ya riga ya yi blending da sauransu saboda ka a yi kokarta a ringa blending foundation yana zama cikin fatan mutum sosai next zan yi setting kasan idona da setting powder saboda ya bani saboda ya bani wannan hasken ku yaƙuri dare ne saboda ya bani wannan hasken na kasan ido highlight kenan yanzu zan ɗanyi yi bekin kaɗan kafin in gama sauran fuska na for added coverage sannan kuma ya controlling mun oil saboda kada makeup ina ya yi wani abu da ya lalace ko wani abu next ina amfani da normal setting powder um, finishing powder na ina setting sauran fuska na gaba ɗaya da powder brush na MSQ. Brushes ɗin suna da kyau wallahi kuma suna da daɗin sha'ani. Tabbata cewa kowane lungu da saƙo na fuskan ku ya samu powder saboda komin ƙanƙantan mai kaɗan ya fito daga cikin skin ɗinki zai iya ɓata miki sauran aiki. Saboda haka a tabbata cewa an yi setting komai da komai. Ko ina ya samu powder. na yi setting ɗin shi da setin spray domin komai ya zo ya haɗe sannan yanzu ina yin wani brush ina contouring hanci na da powder mai ɗan duhu haka nan yanzu wannan ba son kisa powder da yake baki wanda dai yake kusa kusa da skin color inki kai ya zo garin neman ƙiba a samo raba yanzu ina applying blush ina daga uh, house of tara international palette i've had this powder blush ya daɗe gaskiya a wurina ya daɗe ya zai iya kaiwa kai ya fi shekara shida fa tun 2013 nake fama da shi tabbatar cewa kun blending in and zan using highlighter na ko bronzer in highlighting fuska na mm -hmm. nice wannan dai bronzer ne kawai nake amfani da shi a duka high points na fuska na tip na hanci na kunci na gushi na saman labba na duka dai kar a manta a yi subscribing a yi liking kuma a yi sharing bidiyon mu da yanwa da abokan arziki domin mu samu karfin gwiwan kawo muku videos akai-akai insha Allah a'a ah, a ah, ah, kyau kenan kai ni ma na burge kaina to yanzu dai lipstick ɗinta za mu yi using um, classic lipsticks ne wannan 500 suke 500 dai zuwa 800 depending a inda kake siya yanzu na yi using wani dark wine color shi zan yi amfani da shi a matsayin base ina in lining Baki na da shi sannan in yi blending ɗin shi in saka shi tare in blending ɗin su tare na wasa da dauko in na gama sannan dauko nude pink eyeshadow in sa a baki na sannan murza shi sai ku ga ya dawo cap cap abin shi a ah, a ah, kyau kenan <laughs> i blended din shi dai ka amanta to jama'a da haka na kawo muku karshen wannan tutorial din sai ma a haɗu a video na gaba na gode